ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات ۖ ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل Allah ya yi alkawari mai ƙarfi da bani Isra'il cikin abin da ambatonsa zai zo nan kusa, ya sanya masu shugabanni goma sha biyu, kowane shugaba yana kula da wanda suke ƙarƙashinsa. Allah ya ce wa bani Isra'il, ina tare da ku da nasarata da ta. idan kun yi sallah a cikakkiyar kama kuka ba da zakkar dukiyoyinku kuka gaskata manzanninsa gaba ɗaya ba tare da bambance wani ba a tsakaninsu kuka girmama su kuka taimake su kuka ciyar a wajen ayyukan alheri idan kuka yi haka duka zan kankare muku munanan ayyukanku da kuka aikata kuma tabbas zan shigar da ku aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gine-ginenta a ranar alkiyama. Duk wanda ya kafirce bayan yin wannan alkawarin mai ƙarfi, to ya bar hanyar gaskiya da gangan yana sane.